Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyi ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Yau Litinin 27 ga watan Janairun shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga makeri da muhimman kanun labarai masu shawarar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na amurka kobe bryant shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya faɗa cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan democrat a shari'ar da ake ganin zai kai ga sauke shi daga mulki bayan haka wani masani na kasar china ya yi kashedin cewa muguwar kwayar cutar nan ta corona ka iya samun karfin da za ta iya saurin bazuwa daga wannan zuwa wancan. a cikin shirin namu za ku ji cewa an sami takaddama tsakanin kungiyar transparency international mai fafutukar yaki da cin hanci da rashawa da kuma gwamnatin tarayyar najeriya sakamakon rahoton kungiyar na baya-bayan nan da bai wa gwamnatin daɗi ba. abin da muke so gwamnati ta gane shine ba yau ta ce za ta yi Allah bane da wannan rahoto ba a'a ta tsaya ta nazari wani area ne wani bangare ne da ake samun mushkila to wani bangare ne ya dace a yi gyara kamar kuma yadda kuka ji a kanun labarai shahararren dan wasan kwallon kwando a nan amurka kobe bryant ya rasa ransa sanadiyar hatsarin jirgin sama da haka za mu ji wata tattaunawa da wasu masu ruwa da tsakiya sha'anin wasanni. babban rashi ne saboda kobe bryant shahararren dan wasan kwando ne ba iya amurka ba a duniya gaba daya wa'yansu ma waɗanda suke buga wasan kwallon kwandon a yanzu sun fara buga wasan kwallon kwando ne saboda yadda kobe bryant yake burge su za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya to amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu ba ya ko kiri. Masu shawar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Bryant da yarsa mai shekaru goma sha uku da haihuwa Giyana suna cikin mutane tara da hatsarin jirgin wato jirgi mai saukan ungulu ya rutsa da su a jiya Lahadi a wajen birnin Los Angeles rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne zuwa kallon wata gasar kwallon kwando da aka shirya wa matasa bryant ya saba amfani da karamin jirgi zuwa wurin kallon wasa daga gidansa a los angeles domin kaucewa mummunan cunkoson motoci a cikin birnin rundunar 'yan sandan los angeles sun ce suna gudanar da bincike akan musababin hatsarin jirgin tare da taimakon jami'an tarayya a wani takaitaccen sakon twitter shugaban amurka donald trump ya kira wannan batu da mummunan labari yayin da uwar gidansa melania trump ta jajinta wa iyalansa shi ma tsohon shugaban amurka barack obama da aka sashe shi da sha'awar wasan kwallon kwando ya bayyana alhininsa a wani sakon twitter sai dai za a ji cikakkun bayanai a wani rahoto da muka shirya shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa lauyoyinsa sun yi kaca kaca da 'yan democrat a shari'ar da ake gani zai kai ga jan kunnen shugaban har ma a sauke shi daga mulki wuni guda bayan da lauyoyinsa suka fara kare shi a shari'ar da majalisar dattawa ke yi ya faɗa a wani sakon twitter cewa batun tsigewar na karya wani babban yunkuri ne da ake yi wa zaben za a yi wa zaben katsalanda da ba a taba ganin irinsa ba ya ceceki babban lauyan democrat a shari'ar kuma dan majalisar wakilai adam shif inda ya kwatanta shi da azalumin dan siyasa mara ƙoshin lafiya ya ce har yau bai samu sakamakon barnan da yi wa ƙasar mu ba shi ko shef ya faɗa wa shirin labarai na nbc da ake kira mid the press cewa waɗannan kalaman da trump ke yi barazana ce kawai mahaifin liya sharibu ya bayyana cewa ba shi da tabbacin wato hancin rahoton da ake yayatawa a waɗansu jaridun najeriya da ke cewa liya ta haifi ɗa namiji bayan musuluntar da ita kuma wato an yi mata auren dole a wani wato da wani kwamandan 'yan kungiyar boko haram a cikin hirarsa da sashen hausa nathan sharibu ya ce kawo yanzu babu wata hukuma da ta tuntube shi dangane da liya sabili da haka ba shi da bayani game da rahoton da aka karanta a yanar gizo. na gana a net amma akwai wanda ya tuntube ka haka ba wanda ya tuntube ni su hukumomi kuma su ce maka komi ba game da ba wanda ya mun magana amma ya kake ji ba kai yanzu don a cewa. ba magana da zan iya gaya maka ni na bar komai ma Allah ni duk ba ba magana da zan sake gaya ma kowa kan ishu nan Liya Sharibu dai ita ce yarinyar ya tilo da ta rage a hannun kungiyar Boko Haram daga cikin 'yan matan makarantar sakadare dabci 110 da kungiyar boko haram ta sace a ranar 19 ga watan fabrairu shekarar 2018 a lokacin tana da shekaru 14 kungiyar ta saki sauran 'yan matan 104 da suka rage da ransu amma ita ce ake ci gaba da garkuwa da ita shugaban najeriya muhammadu buhari ya sha nana ta niyyar gwamnatinsa ta ceto liya da kuma sauran matan wato 'yan mata da kungiyar boko haram take garkuwa da su It won't prevent us from going out. We have to carry on living. It's like. ca an jima kaɗan kuma Baba Yakubu zai sake shigowa da ƙarin labarai. To sai dai kafin nan wata takaddama ta ɓarke tsakanin ƙungiyar Transparency International mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya sakamakon rahoton ƙungiyar na baya-bayan nan da ya nuna ƙasar na ƙara samun koma baya a bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa lamarin da bai yi wa gwamnatin ƙasar daɗi ba. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. a yankin afirka ta yamma najeriya ita ce ta biyu a jerin kasashe da suka fi kowace kasa cin hanci a wannan yankin abin da watakila ya hazuka najeriya take ganin cewa wannan rahoton bai mata adalci ba akan haka na tuntuɓi malam Aure musa rafsanjani babban daraktan da ke kula da wannan hukumar ta transparency international a nigeria domin in ji irin martanin da zai maida dangane da suka da gwamnatin tarayya ta yi akan wannan rahoton da suka gabatar inda yake cewa ne dai na daidai um, cin hanci da rashawa a Najeriya duk wanda yake Najeriya da wanda ma baya Najeriya ya san cewa akwai cin hanci da rashawa wanda ita da kanta gwamnati ta Muhammadu Buhari ta alkawarin cewa za ta yi maganin cin hanci da rashawa kuma kullum faruwa yake abin da muke so gwamnati ta gane shi ba yau ta ce za ta yi Allah bane da wannan rahoto ba a'a ta tsaya ta nazari wani area ne wani bangare ne da ake samun mushkila to wani bangare ne ya dace a yi gyara kowane bangare ne aka yi nasara amma an ka zo ka gaya wa 'yan najeriya kan cewa wai babu cin hanci da rashawa ko kuma najeriya bata cancanta ta zo matakin da shiga ba a wannan bayani da aka yi to 'yan najeriya ma da sauran mutanen duniya za su yi ma dariya kuma za su tabbatar da kan cewa ba ma cin hanci da rashawa ake yaki ba wasa ake kawai a Najeriya ana da jama'a a waje daya na tuntuɓi ministan shari'a abubakar malami wanda ma'aikatarsa ce ke da alhakin sa ido da kula da duk hukumomin da ke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya domin in ji irin martanin da zai maida wannan gwamnati ta yi haɓasa na ganin da cewa ainihin an shirya dokoki waɗanda ainihin ke da nasaba da hito na hito da cin hanci da rashawa da ba waɗanda ainihin ke kawo tsegun gumma da ke da nasaba da cin hanci da rashawa kariya na ganin da cewa an kare haƙoƙinsu an kare mutuncinsu bayyane take kan cewa wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ainihin zartar da hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata laifi haɗi da tsofaffin gwamnoni haɗi da ma'aikatan shari'a haɗi da 'yan sanda sojoji 'yan siyasa da makamantansu idan ka yi diba kan abin da ya danganci mu'amaloli waɗanda ke da nasaba da ainihin wato niyya daga ɓangaren gwamnati na hito na hito da cin hanci da rashawa gwamnatin nan ta zo da tsare-tsare waɗanda sun ka kawo kyakkyawar nasara na hana cin hanci da rashawa na ainihin bayyanar da gudanar da mu'amalolin gwamnati a buɗe ba a kan tsari na kumbiya kumbiya ba. Farfesa Jibril Ibrahim kwararre ne akan fafutukar yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya ta fannonin ƙungiyoyi daban-daban. Babu mamaki a duk lokacin da aka nuna cewa cin hanci da rashawa na karuwa gwamnati mai ci ba za ta ji daɗin maganan ba don ita kullum tana so ta nuna tana ƙoƙarin da ya kamata kuma ba yau aka fara irin wannan ba daga baya ma zan iya tuna in du shekaran da aka nuna cewa abu na lalacewa gwamnati za ta fito ta ce ba ta yadda ba to amma gaskiya maganan ne. wannan fa abin da ake gwadawa abin da ake tantancewa shine menene ra'ayin jama'a yaya suke ganin yaƙi da cin hanci da rasha na ci gaba domin haka ni ban ga wani abin da za a fito a ce a ba a yadda ba tunda su wayannan suna da hanyoyin da suke bi kuma shekara da shekaru kenan suna yi kuma ana samun canji shekara zuwa shekara. Farfesa Jibril Ibrahim kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin da ke fafita ya da canje da da a Najeriya a tattauna da ne da shi Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gababa Yakubu ya dawo da ƙarin labarai. wani masani a china ya yi kashedi cewar mugurar kwayar cutar nan wacce ta bullo daga birnin wuhan ka iya samun karfi da za ta kara saurin yaduwa daga wannan zuwa wancan wannan kwayar cutar mai suna coronavirus mai kama da ciwon haƙarƙari na pneumonia ta addabi kusan mutane dubu uku a faɗin duniya kana ta kashe mutane hamsin da shida a china lamarin da ya sa gwamnatoci suka bullo da matakan kare 'yan ƙasarsu su 'yan kasar china mazauna faransa sun yi bikin cika shekaran sinawa a ranar asabar a cikin alhini yayin da suke shiga sabuwar shekarar duk da damuwar bazuwar wannan mummunar kwayar cuta a china mahalartan taron faletin da sun yi raye-raye akan tituna na gunduma ta takwas a birnin paris Francois ya ce wannan batu ba zai hana mu fitowa wannan buki ba dole ne fa mu ci gaba da rayuwa kamar dai cutar nan ne da ke kama shanu ba ta hana fita a yi wannan buki ba haka zalika wannan ma ba za ta hana ba kusan mutane dubu hudu ne masu amfani da na'urar ginon ƙasa suka ceto cikin baraguzai a cikin yanayi mai tsananin sanyi a garin elzagi mai wato da ke gabashin ƙasar turkiya wanda ya hukarci mummunan girgizar ƙasa mai karfin maki shida da digo takwas a daren ranar juma'a hukumomi sun ce tuni suka ceto mutane 45 cikin tarkace talabijin turkiya ya nuno an ceto wata mata da ake kira ice mai shekaru 35 da yarta mai shekaru biyu yusra wanda suka makale a cikin buraguzan ginin wanda ya ruso a kansu sama da sa'o'i 28 hukumar bada agaji a lokacin bala'i da ke karkashin gwamnatin kasar turkiya ta ce sama da mutane 1,600 ne suka jikata. jama'ai daga gwamnatin wato gwamnati ɗaya bangaren gwamnatoci biyu masu gaba da juna a ƙasar libya sun ce yaƙi da ya sake barkewa a jiya lahadi sakamakon dannawa da rundunar bangaren gabashin ƙasar ke yi zuwa wani yanki mai muhimmanci a yankin wato yammacin ƙasar ya yi lahani ga yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon wannan wata. rangamar na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da ci gaba da rashin mutunta takunkumin amfani da makamai da kasashe da dama suka kakaba wa libya karya yarjejeniyar na faruwa ne a lokacin da bangarorin suka yi alkawarin mutunta takunkumin a gaban shugabannin duniya a wani taron kasa da kasa da aka yi a berlin na kasar jamus a makon da ya gabata kawuna sun rarraba a libya tsakanin gwamnatoci masu gaba da junan a gabas da kuma yammacin kasar kana kowane bangaren kuma na samun goyon bayan 'yan kungiyoyin wato kungiyoyin 'yan bindiga da kuma wasu kasashe daban-daban gaida Baba yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fagen rahotannin namu kamar yadda kuka ji a labaran duniya dan wato shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya rasu a jiya Lahadi bayan da jirgin saman sa mai saukar ungulu ya yi hatsari a wajen birnin Los Angeles kuma tare da yarsa yar shekaru goma sha uku. Akan haka muka tattauna da David Dimas wani rikakken masoyin Kobe da ke zaune a jihar Maryland da kuma mai sharhi akan lamuran wasanni daga Las Vegas Abdul Mukhtar. bari in fara da david kana ɗaya daga cikin masoya wannan mutum shin yaya kuka ji ya labarin mutuwar tashi ya zo muku a gaskiya kamar da ka faɗa ni ina son wannan wasa sosai tun lokacin da ina birnin iko ina girma tun daga can muna kallon shi sosai rasuwar nan ya taba mu sosai rasuwar babban dan wasan nan wato shi kobe bryant ba zan ce rashi ne ga mutanen amurka kawai ba rashi ne ga um, musamman ga duk wani mai kaunar wannan uh, wasan kwallon kwando a duk faɗin duniya gaba ɗaya uh, ballace yanzu kuma rasuwarsa da diyarsa abun bakin ciki ne sosai musamman ga mu duka. Malam Abdul kai mai sharhi ne akan lamuran sha'anin wasanni yaya wannan lamarin zai shafi duniyar wasanni musamman a nan Amurka? Gaskiya a nan amurka babban rashi ne saboda kobe bryant shahararren dan wasan kwando ne ba iya amurka ba a duniya gaba daya kuma mafi akasarin ba wai iya yara waɗanda suke tasowa ba wa'yansu ma waɗanda suke buga wasan kwallon kwandon a yanzu sun fara buga wasan kwallon kwando ne saboda yadda kobe bryant yake burge su so abin gaskiya zai taba zai taba samari masu harkar wasan kwallon kwando sosai sosai ba kaɗan ba saboda rashi ne babba a duniyar kwallon eh, kwando ta duniya malam david shin yaya ma bryant uh, kobe yake uh, ga musamman matasa masu tasowa da ma al'ummar uh, america da kuma wajen amerika kobe bryant mutum ne mai farin ciki sosai mutum ne mai hankali mai fa'ariya ah, ya yi kuskure a cikin kuskuren da ya koma ya gyara kuskurensa to ya zo sa ya zama mai farin jini mutane na son shi sosai so uh, abin ya zo ga ga lokacin da da ya kuskure ya zama kamar mutanen duniya za su kishi amma da ya koma ya gyara hanya ya zama mutum ne sosai ana son shi ana son shi ba a wasan uh, kwallon kwando kawai ba a wasan uh, kallon kafa kwallon kafa don shi mai son kwallon kafa ne da kuma mutum ne wanda a rayuwarsa yana son matasa sosai ya taimake matasa sosai a inda yake wasa tun lokacin da yana cin kafofuna a kasar a jihar california da da nasan da ake kira LA Lakers so mutum ne wanda ana son shi sosai kuma ya taimaka matasa babban rashi ne ga matasa sosai a wannan kasa da kuma duniya gaba daya malam muktar ban sani ba akwai wata gudunmuwa da za a ce watakila ah, za a ci gaba da tunawa da kobe ah, wadda ya bayar ga sha'anin wannan wasa ta kwallon kwando wanda kowa ya san cewa tana da shahara sosai a nan amurka da kuma musamman sha'anin wasanni ga baki daya eh gaskiya akwai da yawa saboda kobe bryant mutum ne wanda mutane suke kwaikwayon shi suke son su zama kamar shi a duniya kuma kobe ya taimaka ya taimakawa harka kwallon kwando yana daya daga cikin shahararrun masu wasan kwallon kwando a duniya sannan akwai kamar da ake ce masa charity ko a ce ma wasu ma suna cewa wannan tafiyar da zai akwai abin da zai bude mamba kamar charity ne nasa wanda zai bude zai je gurin yara to a nan inda zai tafi ma nan hadarin abin ya faru so gaskiya babbar rashi ne kuma ya taimaka mutane ba za su taɓa manta da shi ba To sai a biyo mu a muna an jima da hantsi domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashar VOA Africa akan mita da 200.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da far'ada da dalol da FM. To wato yanzu kuma ga sarfilu hashim gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum har yanzu dai shirin ciki da gaskiya na kan batun yaudara da almundahana da aka yi wa mambobin kungiyar masu ƙananan masana'antu ta nasir reshen jihar kano ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel batun da muke ci gaba da bin sahu shine na yaudarar da aka yi wa masu ƙananan masana'antu reshen jihar Kano. Kan cewa ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ta nasi ta haɗa kai da bankin First Bank domin baiwa 'yan kasuwar lamuni na naira miliyan biyar biyar domin ƙara jari. Amma bayan da aka umarci 'yan kasuwar su biya wasu kuɗaɗe tare da yin rijista da ƙungiyar nasi. waɗanda suna daga cikin ƙa'idojin da za a bi kafin banki ya yi la'akari da mutum ya ba shi lamuni. kamar yadda Abubakar abdullahi wanda ya magana da yawon masu ƙananan masana'antun ya bayyana a wannan fili su ya biya kuɗaɗe sama da dubu saba'in na rajista domin samun wannan lamani amma yanzu babu lamani kuma babu kuɗin da suka kashe mutumin da ake zargi da wawar wannan kuɗaɗen da aka tara shine shugaban ƙungiyar nasir reshen jihar kano manir sagagi kuma wannan fili ya ji nashi ɓangaren kamar haka a farko dai ita ƙungiyar nasu ta kasa ƙungiyar mu nan ta ƙananan masana'antu ta ƙasa ita ce ta sainin abin da ake cewa yarjejeniyar ta memorandum of understanding the first bank of nigeria a wannan shekara ta dubu biyu da sha biyu kuma sai kuma a jarida bayan an yi sainin a gaban ministan masana'antu na wancan lokacin a dr onishegun azanga da sauran da fat da wasu yi manyan jami'an gwamnati cewa fast bank ta yadda Ya ta ba wa ɗan mambo nasi na jihohi talatin da shida ga abuja zamanin bashi na daga naira ɗari biyar a kan masu ka'idoji kuma a kan interest ko ruwa da ake cewa na kaso biyar cikin ɗari saboda haka ƙungiya ta ƙasa ta kira mu ta bayyana mana ta kuma ba mu abin da rani cewa mu kira mu na jihohi shugabanni kuma jihohin mu mu zai mu haɗu da yan first bank za a ba da a Fast first bank duk wanda yake so sai ya je ya cika fom sai ya zama a dan kungiyar nasu sannan zai saka wani kuɗin na gani ina so wato impression of interest wanda aka ce tsohon memba na nasu na kungiya zai saka dubu goma tara sabon memba zai saka dubu ashirin da shida wanda kuma bayan ya yi wannan a zai bai da account da first bank da kamfaninsa a na corporate affairs commission ko kuma wanda ya rijistarin da ciniki da kasuwanci ta jihar da yake to alhamdulillah sannan kuma zai yi business plan wato tasawirar bayani da zai yi da kuɗin idan an ba shi da yanayin business ɗinsa da sauransu da cash flow da duk dai abin da zai nuna cewa banki ya gamsu ya ba shi wannan shi. a saboda haka muka dawo jihohi muka zo muka sanar da abubuwa ga mu tsofaffi da sababbi cikin hukuncin allah jihar kano ta fice tafi kowace raci wannan tsari saboda yin na 'yan kasuwa ne da masu irin masana'antu a jihar kano aka yi wannan yanayi aka yi rijista ne da yawa suka yi rijistan nan kuma aka dinga bibiya ana cikin tafiya aka zo zaɓe na ƙasa shugaban da ya wannan tsarin ya kawo shi cik kowa ciku aka sauke shi aka kaci a zaɓe a kan cewa ya kawo tsari mutane sun saka kuɗin su abin da yi ba aka yi kamfen aka kada shi aka zaɓi mataimakinsa mai suna injiniya a ezekiel esiyon ce ya hau shi shekara ɗaya biyu bai komai ba rigingimu suka fara tashi mutane a jihar kano yan ƙungiya suka fara kai su hutai kwamiti ne an kasuwanci da masana'antu wanda shi ke kula da mu ya kirawo mu aka kirawo sa shugaba da bidiyo ɗinsa Solomon Daniel Bonka wanda dama kuma tun farko shi ne dai DG din tun farkon wancan tsarin don shi ma yana cikin mataimakin shugaban kasa. Da majalisa ta kira mu shi sabon shugaba ya rubuto takarda wanda tana nuna kafin kama a ofis shugaba na kasa ya ce da shi da mutanen president ya ce kuɗaɗen da mutane suka saka gaba yana aljihu national wato su kenan shugabanninmu na kasa baya hannun kowace jiha kuma babu wata jiha da take da hanyar da za ta taɓa wannan kuɗi. domin manyan masu hannu a wannan akawun ɗin da shugaba ne na ƙasa shi ah, bg ɗinsa solomon baka da kuma ma'aikatar ƙasa zali garzaliya kuma a ah, garzali muhammad shi kaɗai suke da wurin yin suka wannan kuɗi Sai da aka zika ba da takarda a rubuce ko mata ta a ofishinmu don duk wanda zai gari ya sani wanda ko da aka zai zai hukumomi ma da aka kai masu kai kara suka kai wannan takardun muka samu su sannan majalisa ta nemi first bank ya bata account din suka ce ba su da wurin su bayar da akawun din wani bisa doka ta harkar banki sai dai wanda yake da akawun din ya bayar ko kuma ko ta ba su umarni ta ba su bayar to magana da ta tafi gaskiyan yana kai sabon shugaba shi ma ɗin da kuma da shekaru hudu suka yi ana shekara ta uku muka rubuta takarda mu shugabanni na jihar kano Ya muna so a ba mu kuɗin mu domin mu dama mura da mutane a gansu abu yake ke ci gaba ya baya shugabannin sama suka hana mu a ƙarshe na ce aka rikici tsakanin ni da sama saboda suna ganin ni daga jihar kano na matsanta musu akan kuɗaɗen al'ummar jihar kano da ƙarshe aka tafi aka zo aka kawo ma aka ce an kore ne daga cikin ƙungiyar saboda wasu dalilai wanda kuma aka zo bayan ƙungiyar da aka ce ai ban ci ba Allah ya sa an yi zaben a gabanin shugabannin a ma'aikatar ciniki da kasuwanci da jami'an sanda da SF da duk wani wanda ya kamata ya sani kuma dai suka saka hannu saboda haka dole aka hakura saboda dama tsarin an yi shi ne dan a fitar da ni daga cikin tsarin saboda ni kaɗai ne ko kuma mu kaɗai ne da muke makanta musu a dai takaice da muka ga cewa abin babu adalci babu babu wani abu da za a yi sai muka rubuta takarda muka shigar da kara kotu muka kai karar su national din da shi injiniya ezekiel da shi Talamon da shi muhammad saboda haka da kotu ta da umarni ta kotu ta ce a aka tura wajen ɗan sanda na rijiyar zaki daga rijiyar zaki suka kai ma bamfai cid wanda bamfai cid suna bincike suka gano cewa waɗannan mutum uku da ezekiel da solomon da garzani sun ɗebe wannan kuɗin daga first bank wanda da an ce babu mu iya taɓa su dama ce su sun mai da wannan kuɗi wani banki wai sterling bank kuma bincike ya nuna cewa sun yi wasa ma dai da wannan kuɗaɗen wanda yanzu magana tana kuma tana gaban 'yan sanda bayan an yi haka an kamo su kotu ta da umarni an kamo mutum biyu da ezekiel da solomon an je kotu an karanta laifi sun nisanta aka ci gaba da bincike karshe 'yan sanda suka ba da su dole saboda dalilan da su da ce haka masu su ba da su dole. a madiru sagagi bari kafin ka ci gaba da magana nan shin waye ne ka yi wayannan mutane kara kotu. ni na kai su kara ni da ni da shugabanninmu na kano amma ni na sayanin takardar kai su kara tun da ni ne kyakkyawa kuma don a fahimci gaskiya kuma a wanke kai a ciki da aka kamo solomon bayan an karanta masa da ya musanta aka yan sanda suka ba da shi dole bisa doko hujjojin su na su ba da shi dole da yake abuja kafin rana a dawo nan su dawo don yan sanda sai shi solomon bamba wato dg kenan darakta general na kasa sai ya shigar da wata kara a high a abuja akan kan ya faru yankinsa na ɗan adam da mun kawo shi kano a hana 'yan sanda da kwamishin 'yan sanda ci gaba da bincikensa a kan kara da muka kai shi akan kuɗin mutanen jihar kano su a ƙarshe da yanzu magana tana kotu kuma muna sa cewa a cikin watan february za a yanke hukunci don an ba da an sa lokaci To masu raro kun dai ji daga bakin shugaban kungiyar Manir Sagai wanda ya nuna cewa matsalar daga can sama take wato daga ofishinsa na ƙasa. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin shugaban kungiyar nasu na ƙasa Mr. Salaman Bamfa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya, Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To gaida sarfilu Hashim Gumel da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. masu sha'awar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na amurka kobe bryant bryant da yarsa mai shekaru goma sha uku da haihuwa giyan suna cikin mutane tara da hatsarin jirgi mai saukar ungulu ya ritsa da su a jiya lahadi a wajen birnin los angeles rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne zuwa wurin kallon wata gasa na kwallon kwando da aka shirya wa matasa shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan democrat a shari'ar nan da ake ganin zai kai ga jan kunnen shugaban har ma a sauke shi daga mulki wuni guda bayan da lauyoyinsa lauyoyin trump suka fara kare shi a shari'ar da majalisar dattawa ke yi ya faɗa a wani sakon twitter cewa batun tsigewar na karya wani yunkuri ne na yi wa zaben ƙasar katsalanda da ba a taɓa ganin irinsa ba ya caccaki babban lauyan democrat a wannan shari'a kuma dan majalisar wakilai adam chief yana kwatanta shi da zalumin dan siyasa To masu saurare da haka ne kuma muka zo karshen shirin namu na wannan lokaci amma in Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai agogon Ghana. za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da malam cd da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin jim cook murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.